Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko a cikin muhimman kanin su shugaba Tinubu ya dakatar da gwamnan CBN Emefiele. Ganduje ya kai karar gwamnan Kano wurin Tinubu a kan Rusau. Sakamakon wasu hotuna da ta gani wata 'yar Najeriya ta buƙaci iyaye su rika duba littattafan 'ya'yansu. a labarin ƙetare kuwa an kori ministan kyautata rayuwa a angola saboda cire tallafin man fetur sai kuma a fagen wasanni inda za mu labarta muku cewa leicester city na nazarin ɗaukar steven gerrard aikin horarwa To kanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu mai karatu Suleiman Hassan. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya dakatar da gwamnan babban bankin ƙasa CBN Godwin Emefiele daga mukaminsa. Sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya ta ce an dakatar da gwamnan CBN ɗin ne domin a gudanar da bincike sannan kuma ya sauya fasalin harkokin kuɗi a ƙasar nan. shugaba bola ahmad tinubu ya dakatar da gwamnan babban banki mr godwin emefiele cfr daga ofishinsa ba tare da bata lokaci ba in ji sanarwar an umarci gwamnan cbn ɗin ya miƙa ragamar tafiyar da harkokin ofis ɗin shi ga mataimakin gwamna mai kula da harkokin gudanarwa wadda zai kasance muƙaddashin gwamna har sai an kammala bincike ta kuma sauye-sauye a ɓangaren kuɗi. shugaban najeriya asiwaju bola ahmad tinubu ya gana da manyan sarakuna da wakilansu daga dukkanin sassan najeriya a fadar asorok da ke birnin abuja taron wadda ya gudana ranar juma'a wani bangare ne na zaman tattaunawa da tinubu ke jagoranta da masu ruwa da tsaki a ƙasar nan yayin jawabinsa a wajen taron mai alfarma sarkin musulmai sultan na sokoto alhaji sa'ad abubakar na uku ya ce sun ziyarci shugaba tinubu ne domin taya shi murnar fara aiki a matsayin shugaban ƙasa sultan wadda ya jagoranci takwarorinsa zuwa wurin shugaban ƙasan ya kuma tabbatar wa tinubu cewa su ma suna tare da shi kashi wato ɗari bisa ɗari a ƙudurinsa na sake gina ƙasa ya ƙara da cewa za su zauna cikin shiri a kowane lokaci domin amsa kiran shugaban ƙasa a duk lokacin da yake buƙatar taimakonsu. su basaraken ya nuna cewa sarakuna na da ƙwarin gwiwar tinubu na da gogewar aiki da zai iya wato karkato da kalar najeriya ta dawo kan turba ta ci gaba inda ya ce za su mara masa baya wajen cika alkawarin da ya ɗauka a nashi jawabin babban basaraken yarbawa oni na ife oba adeyeye eniyatan adewusi ya roƙi shugaban ƙasa ya jawo sarakuna a jiki wajen magance matsalar tsaro a ƙasar nan mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima sakataren gwamnatin tarayya george akume da babban sakataren fadar shugaban ƙasa tijjani umar duk sun halarci taron sauran sarakuna da aka hango a wajen taron sun hada da sarkin kano obi na masarautar onitsha sarkin tiv esu na nupe deji na akure shehun barno, sarkin zazzau da sauransu tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya ce ya bayyana wa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu halin da ake ciki kan maganar rushe-rushe a jihar kano ya kuma ce ya mika koke kan lamarin ga speta janar ɗin 'yan sanda domin ganin an ɗauki matakin da ya dace ganduje ya bayyana haka ne a lokacin ganawa da manema labaru bayan wata tattaunawa da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya bayyana abin da gwamnatin sabon gwamnan jihar kano abba kabir ke yi ta hanyar rushe gine-gine da abin da ya wato abin da ya ce ya saba wa doka ya kuma nuna matukar bakin bacin ransa ga tsohon gwamnan jihar Rabiu Musa Kwankwaso inda ya ce da sun haɗu da shi da ya falla masa mari dangantaka dai ta yi matukar tsami tsakanin ganduje da kwankwaso tun bayan da suka wato raba gari a shekarun baya bisa sabanin fahimtar siyasa tun bayan kama aiki gwamna abba kabir ya bayar da umarnin rushe wasu gine-gine waɗanda ya zargi tsohuwar gwamnati ta abdullahi ganduje da assasawa ba bisa ka'ida ba to har yanzu dai muna kano ɗin game da batun rushe-rushe inda harkokin kasuwanci ke neman durƙushewa a kasuwar kasuwar kofar wambai da ke tsakiyar kano saboda rashin tabbas a cewar wata ƙungiyar 'yan kasuwa wasu 'yan kasuwa a birnin sun ce rushe gine-ginen da gwamnatin jihar ke cewa an yi a filayen da aka mallaka ba bisa ka'ida ba ya yi mummunan tasiri kan harkokin kasuwancinsu sun kara da cewa sanadin wannan lamari hada-hada a kasuwar ta tsaya cik wani jagora a kasuwar ya shaidawa manema labarai cewa filin idin nan da ake faɗin wato fakin a baya in ka shigo za ka ga 'yan Nijar, 'yan Kamaru, 'yan Chadi suna shigowa su yi tireloli. Amma tun daga ran da abin nan ya faru ba wani mutum da ya ƙara zuwa ya sayi kaya don ya fita da shi. Alhaji Sharif na Ta'ala Ismail shugaban gamayyar ƙungiyoyin kasuwar ƙofar Wambai ya ce bayan rusau ɗin na gwamnatin Kano a babban masallacin Idi wasu ɓata gari sun ɓalle shagunan masu wato shaguna masu shaguna masu yawa tare da sace musu dukiya da kayan sayarwa a cewarsa al'amarin ya haddasa wa 'yan kasuwar gagarumar asarar kuɗi da za su iya kaiwa naira biliyan ɗaya ƙungiyar da ya ta i gwamnatin kano da ta taimaka ta kai musu ɗauki saboda a cewarsu har yanzu ana kai musu hari jifa-jifa 'yan kasuwar ta ƙofar wambai sun ce abubuwan da suka faru sakamakon rushe wasu gine-gine a masallacin idin sun yi muni sosai alhaji sharif na ta'ala ismail ya ce daga kiyasin da suka yi bayan tattara bayanai 'yan kasuwar sun tafka asarar naira wato miliyoyin naira al'amarin da ya jefa su cikin fargaba gwamnatin jihar zamfara ta ce jami'an 'yan sanda wato waɗanda suka kai su mame gidan tsohon gwamnan jihar bello matawalle sun gano motoci fiye da arba'in. hakan na zuwa ne bayan rahotanni da suka bayyana cewa jami'an tsaro sun yi darar mikiya a gidan tsohon gwamnan da ke wato gusau babban birnin jihar da kuma karamar hukumar maradin wata sanarwa da gwamnatin jihar ta fitar ta hannun mai taimakawa gwamna dauda lawal kan harkar yada labaru suleiman bala idris ta ce an kai su maman ne bayan samun izini daga kotu idan mai kallo zai iya tunawa dai gwamnatin jihar ta zargi bello matawalle da tafiya da wasu kayan gwamnati ciki har da motocin alfarma na gwamnati bayan saukarsa daga mulki tuni dai tsohon gwamnan ya musanta zarge-zargen da ake yi masa sanarwar ta gwamnati wato sanarwar da gwamnati ta fitar ta kara da cewa cikin motoci da aka gano daga gidan tsohon gwamnan akwai motoci masu silke guda uku da kuma manyan motoci na suv guda takwas an dai fara takun saƙa tsakanin tsohon gwamna bello mutawalle da sabon gwamna dauda lawal ne tun gabanin miƙa mulki dauda lawal na jam'iyyar pdp shine ya kayar da bello mutawalle na apc a zaben gwamna da ya gabata inda adawa ta yi matukar zafi a tsakanin su wata mata 'yar najeriya ta garzaya shafin sada zumunta domin an karar da mutane irin hotunan da ake sanyawa a cikin littattafan karatun ƙananan yara ta bayyana cewa hotunan da ake sanyawa na nufin fahimtar da yara abin da ake nufi abin dubawa ne da taka tsantsan ga iyaye a ta wato shafin dandalinta na facebook omeka tuhot ta shawarci iyaye masu rike da masu rike da ƙananan yara da su rika ɗaukar littattafan na ƙananan karatun 'ya'yansu suna bincikawa abin da ke ciki baki ɗaya matar ta ce don allah iyaye su rika ware lokaci suna buɗe littattafan karatun 'ya'yansu shafi bayan shafi suna duba abin da ke ciki saboda a cewarta ta gaza gane wace irin rayuwa muka koma a yanzu na farko a cikin hotunan da ta sanya a shafin nata na facebook daga cikin littafin yara 'yan firamare na aji biyu wato firamare 2 ya nuna mata da miji da kuma 'ya'yansu guda biyu yayin da hoto na biyu ke dauke da iyalin da ya kunshi kakanni da jikoki hotuna na biyu na ƙarshe kuma sun nuna iyaye maza biyu da ɗa guda wato ɗa guda ɗaya da kuma iyaye mata biyu su ma tare da ɗa guda ɗaya a matsayin wani kashi na iyali to a labarin ƙetare kuwa shugaban angola jao lorenco ya kori ministan kuɗi ko kuma kula da harkokin tattalin arziki da kyautata rayuwar al'umma sakamakon zanga-zangar da ta ɓarke bayan matakin gwamnati na cire tallafin man fetur a ƙasar ya maye gurbin manuel nunes junior kwararren minista kuma farfesa kan tattalin arziki da gwamnan babban bankin kasar jose de Lima masano a cewar wata sanarwa da gwamnatin kasar ta fitar cire tallafin wadda mr nunes junior ya ce an yi ne domin rage kudaden da gwamnati ke kashewa ya fara aiki ne ranar 1 ga watan yunin nan na shekarar 2023 abinda kuma ya sa farashin man fetur ya hau hawa a kasar tuni zanga-zanga ta barke a kasar mai arzikin fetur inda ake sa ran za ta karu a ranakun ƙarshen mako a ranar litinin mutum biyar sun mutu sannan wasu takwas suka jikata bayan 'yan sanda sun buɗe wuta kan masu zanga-zanga a garin huambo angola dai tana cikin ƙasashe da suka fi arzikin man fetur a nahiyar afirka to a wani labarin ƙetaren ma an gano yara wato yaran nan 'yan colombia hudu da ke cikin jirgin saman da ya yi hatsari a dajin amazon sama da wata guda da ransu yaran 'ya'yan gida ɗaya masu shekara sha uku da tara da hudu da kuma ɗaya sun ja hankali sosai a yunkurin ceto su da gwamnatin sojoji ke yi a dajin yaran ne kadai suka rayu a hatsarin karamin jirgin lokacin da suke tare da mahaifiyarsu da wasu mutum biyu wadda ya auku a yankin kakwaita shugaban colombia gustavo petro ya ce lamarin gano su ya wato lamar labarin gano su ya daɗa ran 'yan ƙasar baki ɗaya mr petro ya ce yaran na samun kulawa a yanzu haka kuma za su koma gida da zarar an tabbatar suna cikin ƙoshin lafiya To a labarin wasanni ko kungiyar Leicester City na nazari kan kulle yarjejeniya da Steven Gerrard tsohon kocin Aston Villa kuma tsohon tauraron Ingila da ya taka leda a Liverpool. A watan Oktoban da ya gabata ne dai Aston Villa ta sallami Gerrard ƙasa da shekara guda bayan kulle yarjejeniya da shi sakamakon gaza taɓuka abin a zo a gani da kungiyar ke yi a ƙarƙashinsa. Abin da ya sa ta maye gurbinsa da tsohon kocin Arsenal Unai Emery. wadda daga nan ne ya jagoranci kungiyar zuwa samun gurbi a gasar Europa na kakar wasa mai zuwa. A watan Afrilun da ya gabata kungiyar ta Leicester City ta kori mai horas da ita Brendan Rodgers tare da nada Dean Smith a matsayin mai horarwar wucin gadi. To wannan labari na wasanni shine ya kawo mu ƙarshen rahotannin da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci.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 always nice to run So you look away, you look away the other way It concerns you, it concerns you Either kill love, either kill dreams Either land people for jail War against drug abuse Labaran duniya Labaru da dumi su babu ɓangaranci chicken gida da ƙasashen waje. unity.